ɗaya daga cikin wuraren da 'yan bindigar suka kai hari musamman na jiya da yammaci shine ƙauyen zarumai da kwata-kwata bai wuce nisan kilomita ɗaya daga garin bukuyin ba rahotanni sun bayyana cewar yanzu haka wasu ƙauyuka na can kwamɓar babu kowa a ciki musamman saboda yadda mazauna ƙauyukan suka yi ƙaura zuwa wasu makwabtan ƙauyukan talatan mafara da kuma wani yanki na jihar sokoto mazauna ƙauyukan da yana cewa baya ga kisan da 'yan bindigar kan yi wa mutane haka ma sukan kora garugan shanu wallahi tallahi barayi sun shiga sun kora mutane cikin daji sun kashe wasu wallahi wallahi ina gaya man haji faru kuma shanu da su kora su wuce da su eh, sun yi kora dabbobin mutane sun yi fara ɗari biyu a akalla ƙauyen da suka shiga suka wake. wallahi sun yi shiga ƙauye goma na ka gaya maka a yan kwanakin nan dai matsala hare-haren da garkuwa da mutane kazalika da satar shanu da 'yan bindigar ka yi a wannan yanki na zamfara na kara kamari a ta bakin aminu wani mazauni ƙauyen dan kurmi a gaskiya muna cikin wani hali wanda ya kasance cewa mutum bai kwana cikin walwala a ko da yaushe hannu ga gaba yake wani kaman ƙauyuka nawa suke fama da wannan matsala a wannan yanki a gaskiya suna da yawa saboda sun shigo garin ah, wani ƙauye na dan kurmi zargado kuma sun shigo wani ƙauye kuma nan gab da tsakanin ɗan kurmi kuma zuwa ɗan gulbi sun kashe mutane ma da dama lura da yadda suke kai wannan harin a wurin ku kuna ganin kenan har yanzu tattauna akwai ta kenan a gaskiya babu ta in dai har akwai ta ai ba za su zo wurin mu ba su kashe mutane kuma su ɗibi dukiyoyinsu harin na baya bayanan dai shine na uku da aka taba jin maharan sun kai bayan tattaunawar zaman lafiya da gwamnatin jihar zamfara ke yi da 'yan bindigar to kuma hukuntan jihar ta zamfara na sani da wannan zailani baffa shine mai baiwa gwamna shawara akan harkokin watsa labarai na jihar ta zamfara to gaskiya ba ni da labari wannan na wannan abin da ake a sakon da muke al'umma shine a kullum aka samu zaman lafiya akwai waɗanda kuma su kuma ba sa son zaman lafiya To a kullum kuna tuka suna kokari suna warware ta saboda haka muna jan hankalin mutanen jiha su goyi bayan wannan gwamnati tsakani da Allah yadda aka nuna ake akai ake saboda haka duk waɗanda suke ƙoƙarin warwarewa kas su shaurare su. A kwanan nan ma sai da batun maharan na jihar Zamfara ya sa 'yan siyasar jihar nuna wa juna yatsa. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.